barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya akan aya ta tara insha Allahu yau za mu tashi akan aya ta goma Allah maɗaukin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir ala ma ka yi haƙuri akan abubuwan da suke faɗa na kalmomi marasa kyau na siffanta ka da cewa kai mawaƙi ne ko boka ne ko mawaƙi ko boka ko mahaukaci duk kafirai sun siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan siffa Allah maɗaukin sarki ya ce mai ka yi haƙuri akan waɗannan abubuwa da suke faɗa wa jurhum hajaran jamila ya manzon Allah ka ƙaurace musu ƙauracewa wacce take mai kyau ƙauracewa mai kyau shine wacce babu cutarwa a cikinta Allah ya ce wa zarni wal mukazzibi ka kyale ni ni da waɗanda suke ƙaryata kaɗin nan ka banna da su ni na san yadda zan yi da su ulin na'amati wanda yake su ma'abota ni'ima ne wa mahilhum qalila kuma kai musu jinkiri lokaci kaɗan shi yasa Allah yake cewa a wata ayat zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al'amalu fa sawfa ya'lamu ka kyale su su ci su sha burace buracen da suke na duniya ya ruɗe su za su sani azaba Allah tana nan za ta shafe su duk wanda ya karyata ka saboda kafafa da yake da shi mai dukiya ne Allah maɗaukin sarki ya bashi ni'ima to azaban mu tana nan zuwa kai dai ka dan musu jinkiri inna ladaina ankalan wa jahima haƙiƙa mu muna da mari-mari shine annakil shine abin da ake cewa mari da za a sa mutum ko kuma igiya to muna da irin wannan mari na ɗaure wa'innan mutane maƙaryata a gobe kiyama wa jahiman kuma muna da wuta mai raɗaɗi wacce wannan wutar jikinsu ba zai iya jure mata ba za ta tafarfasa musu jiki za ta ƙona musu jiki wa ta'aman sannan kuma akwai wani abinci da aka tanada gare su wannan abincin mai daɗi ne a'a za satin wanda idan suka ci shi zai makale musu a cikin makogaro zai shaƙe su shine za satin duk da haka kuma wa azaban arima dan da ya kara karfafa cewa lallai za a yi musu azaba amma idan ka duba ga duk abin da aka faɗa na ankalan na jahiman na ta'aman za satin duk azaba ce amma daga karshe dai Allah ya zo ya ƙarasa ayar da cewa azaban alima da dai wata azaba birni wani lokaci abincin da ake ba 'yan wuta za ga ya bambanta wani lokacin a ce ta'aman za satin kamar yadda aka faɗa a wannan ayar wani lokaci a ce wala ta'amun illa min ghislin kaga shi ma mun faɗe shi a waɗansu karatuka na gaba cewa ana nufin sadidu ahalin nar wato gyambo da gulando na 'yan wuta wani lokaci a ce min dore to wannan zai iya kasancewa ba mamaki kowane irin kafiri wato kafirai nau'i nau'i ne wani kafircinsa ya kai a bashi nau'i na kaza wani kafircinsa ya kai a bashi nau'i na kaza yau matar ard allah maɗaukin sarki ya ce ranar da ƙasa za ta yi girgiza wal jibalu hakanan su ma duwatsu za su yi girgiza wa kanatil jibalu kasiban mahila wato duwatsu za su kasance kamar me kamar yashi wanda ya tilis shine kasiban mahila allah maɗaukin sarki ya bamu labari ranar ƙiyama. rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa ƙasa za ta yi girgiza duwatsu kuma za a dandaƙe su a niƙe su watarar jibala ta sabuha jamidatan wahiyar ta marar sahab saboda tsaban niƙewa da aka yi musu sai kamar wuri ɗaya suke tare suna ta wucewa kamar yadda girgije yake wucewa shine as-sahab to wannan duk alamu ne na ƙiyama. Allah yake cewa yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila wato duwatsu za su kasance duk karfin nan nasu da kake gani duk taurin nan nasu za su kasance kamar yashi wanda ya tilis wanda ya laushi wanda da an haushi zamewa za'i shi yasa Allah yake faɗa a cikin suratu طه يكي يسألونك عن الجبال فقل عن fa فقل ينصفها ربي نسفا suna tambaye ka game da duwatsu ya za a yi da su gobe kiyama Allah ya ce yin sifuha nasfa Allah zai nike su nikewa inna arsalna ilaikum rasula haƙiƙa mun aiko muku da manzo wanda wannan manzon shahidan alaikum mai shaida ne a kanku dukkan manzanni za su yi wa al'ummunsu shaida yau mana da'u kulla unasin bi imamihim waɗansu malaman tafsiri sun ce abin da ake nufi da imam shi ne manzanninsu <coughs> kowane manzo zai zai yana wa mutanensa shaida cewa gashi sun bi sun bi shi ko ba su bi shi ba Ya yajma'u Allahu rusula fa yaqulu za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub duk ayoyin yau inan da suke nuna mana cewa gobe kiyama manzanni za su yi shaida akan al'ummansu inna arsalna ilaikum rasulan haƙiƙa mun aiko muku da manzanni manzo ko mutanen makka wanda shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum wanda shi mai shaida ne a gare ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko fir'auna kamar yadda muka aika fir'auna da manzo wato shine annabi musa allah maɗaukin sarki ya aikawa fir'auna da annabi musa don ya kira shi ya zuwa hanya madaidaiciya amma annabi annabi musa ya iyaka ƙoƙarinsa fir'auna amma bai karɓi wannan kira nashi ba to shine allah yake hakaito mana wannan labari to a abin abinda muke nunawa anan cewa kowace kowane annabi zai wa al'ummarsa shaida shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka karanta mai wata aya makamanciyar wannan a cikin suratu an-nisa ya umarci abdullahi dan mas'ud ya karanta mai ya ce iqra alayya ka karanta min qur'ani abdullahi dan mas'ud ya ce mai aqra'u alayka wa alayka unzil shin yanzu zan karanta min alqur'ani bayan qur'anin kai aka saukarwa ai kai ya kamata ka karanta manzo Allah ya ce uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji qur'anin daga wani na ne to a lokacin abdullahi dan mas'ud ya fara karantawa tun daga farkon suratun nisa sai da ya zo faɗin allah maɗaukin sarki fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahidan ce fa kaifa ya kake gani me zai same ka ko kai fa kaifa yaya za kai idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan kowace al'umma muka zo mata da shaida waje ina bika ala haula'i shahida kai kuma muka zo da kai ke shaida akan wannan al'umma abdullahi bin mas'ud yake ba da labari cewa fa'iza ainahu tazrifan sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'asa fir'aunun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila sai fir'auna ya saba wa wannan manzo wato ya saba annabi Musa kenan ga kissoshi nan da yawa a cikin alkur'ani wanda suke mana nuni zuwa wannan ga yadda Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam ga yadda suke ta da fir'auna ga shi har aka zo aka harakar da fir'auna Allah maɗaukin sarki ya ce fa asa fir'aunun rasula sai fir'auna ya saba wa manzanmu wato shine annabi Musa fa akhadnahu akhdan wabila sai muka yi mai ruko ruko mai karfin gaske ruko mai karfi shi da mutanensa gaba daya muka halakar da su yanzu azaba guda biyu ta shafe shi to saura kuma azaba ta uku shine azaba ta lahira azaba ta farko Allah maɗaukin sarki ya nutsar da shi ya nutsar da shi a cikin ruwa kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya akaito mana a cikin alkur'ani falamma adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wannan aya tana nuna mana cewa Allah maɗaukin sarki yana hakaito mana lokacin da aka zo nutsar da fir'auna falamma adrakahu lokacin da wato wannan tekun ya shafe shi wato ya nutsar da shi to a lokacin wai zai musulunta yace qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanar bihi banu isra'il na yi imani babu wani Allah sai Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ni kuma yana daga cikin musulmi Allah maɗaukin sarki ya ce mai al'ana yanzu za ka yi imani wa kada asai ta kabulu bayan da ka zama mai sabo ka saba wa Allah kunta minal mufsidin ka yi barna a bayan ƙasa Allah ya ce ji ka bi badanika litakuna liman khalfaka aya a wannan yini za mu tseratar da kai bi badanika da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka kasance aya ga waɗanda suka zo kafin ka kaga wannan azaba ce tun anan duniya Allah maɗaukin sarki ya lakaɗa mai ita to sai kuma azaba da yake da za ta same shi yanzu a cikin barza kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa game da ali fir'auna waɗanda suka kafirce gaba ɗaya tare da shi da fir'aunan ya ce annaru yi uraduna alaiha guduwan wa ashiya sun suna nan ana azabtar da su safe da yamma wa yau mata sa'a to sai kuma azaba ta uku kenan ran da za a tashi kiyama Allah ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab Allah madaukin sarki zai ce ku shigar da iyalan fir'auna azaba mai radadi wanda wannan azabar tana jiran su amma yanzu suna cikin azaba ta Allah da wacce Allah yake cewa annaru yu'raduna alaiha guduwa wa ashiya ita ce azaba ta kabari ko kuma azaba ta barzakh Allah ce fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdhan wabila fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wilda nashiba kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu wilda nashiba ya za ku idan kuka kafirce ya za ku kubuta daga wannan yinin wanda wannan yinin yana sanya yaro wanda yake dan karami ya zama ya samu furfura ya zama tsoho saboda tsabar rudani na yinin komai canjawa ke yaro a yau za a haife shi sai gan shi da haƙwara saboda yini ne wanda ba a taɓa samun irin wannan yinin ba yaro ƙarami a lokacin zai zama da furfurarsa da komai ya canja yinin ya canja shi to ya za ku yi da irin wannan yinin in ya same ku shine fa kai fa tattakuna in ji yawman da na shi ba Allah madaukin sarki yace as-sama'u mufatirun bihi as-sama'u bihi sama da kuke gani za ta kyakkece saboda zafi da masifa ta wannan yini kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa wa idha sama'u shaqqat sama za ta kyakkece to as-sama'u munfatirun bihi saboda tsanani na wannan yinin sama za ta tsatsage kana wa'aduhu maf'ula wannan alkawari da Allah madaukin sarki alkawari ne zartacce zai faru inna hadhihi tazkira innan ayoyi da ake gaya mana ko kuma wannan sura gaba ɗayanta tun daga farkon ta mahakkar shi ko kuma ayoyin alƙur'ani ɗin nan da muke ta ji taskira wato wa'azi ne ga al'umma gaba ɗaya wa'azi ne da halittar da Allah maɗaukin sarki ya gaba ɗaya faman ta kaza ila rabbihi sabila to duk wanda ya so to sai ya sami bin hanya ta ubangijinsa saboda dan ya je ya sadu da shi gobe kiyama lami lafiya Allah maɗaukin sarki ya ce mana a cikin wannan aya inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka ya alamu ya san cewa annaka komo. adna min thuluthayin laili cewa wani lokaci kana tsayuwa dare wato kana adna min thuluthayin laili kana tsayuwa ƙasa da kashi biyu bisa uku na dare shine adna min thuluthayin laili Aƙalla min thuluthayin laili wani lokaci wa nisfahu wani lokaci kuma kana tsayuwa nisfahu rabin dare wa thuluthahu wani lokaci kuma kana tsayuwa kashi ɗaya bisa uku na dare wa ta'ifatun min allazina ma'ak haka da waɗansu jama'a su ne ta'ifa waɗanda suke tare da kai duk kuna yin wannan ibada waɗansu malamai suna cewa a cikin wannan aya akwai falala ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tunda duk tsayen mutum bai isa ya ture su daga cikin wa'annan mutane da Allah ya ce wa ta'ifatun min allazina ma'ak da waɗansu mutane da suke tare da kai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma aya tana nuna falala tasu akwai ayoyi da yawa da suke nuna falala ta sahabban annabi sallallahu Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله مدوكين سركي يا مسأل قورن الجنة مسمى manyan sahabbai daga cikinsu irin su abubakar da umar da uthman da aliyu yadda allah tabbata a gare shi duk tsiyan mutum bai isa ya cire abubakar daga cikin wallazina wa ta'ifatun min allazina ma'ak ba ko ya cire umar ko ya cire uthman ko ya cire aliyu radiyallahu anhu to sahabban annabi sallam wajibi ne akan mu mu faɗi darajar su wajibi ne akan mu mu yabe su wajibi ne akan mu mu faɗi falalar su kuma mu yabe su kuma idan an ambace su mu ce radiyallahu anhum saboda Allah maɗaukin sarki ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu Allah maɗaukin sarki ya yarda da su su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce wa taifatu min allazina ma'ak da wani yanki na jama'a waɗanda suke tare da kai su ne sahabbai wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar Allah maɗaukin sarki shine yake kaddara dare da yini alima Allahu alima allan tuhsuhu ba alaikum Allah ya san cewa ba za ku iya wannan ibada da ya ɗora muku ba ba za ku iya cika ta yadda ya kamata ba wannan ibada ta kiyamun laili ba za ku iya yi gaba ɗaya ba wani ba zai iya yin dare gaba ɗaya ba wani ba zai iya yin rabin dare ba wani ba zai iya yin kashi biyu ba uku na dare ba to shi yasa Allah ya yafe muku maimakon wajibi aka mai da shi mustahabbi ba a ce lallai dole sai ka yi sallar dare ba amma abu ne da yake da abu ne na kwadaitarwa abu ne da ake so bawa ya aikata faqra'u ma tayassara min alquran to idan kuka tashi yin sallar dare din nan ku karanta gwargwadon yadda ya sawwaka da alqur'ani daga cikin alqur'ani ba sai kun karanta alqur'ani gaba ɗaya ba <coughs> ba sai kun karanta rabi ba dole gwargwadon yadda ka iya shi yasa an samu annabi sallallahu alaihi lokaci yayi sallar dare ma da aya ɗaya yana ta maimaita ta kama faɗin Allah maɗaukakin sarki in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzon Allah ya ta maimaita ta yana kuka to haka yanzu ga musamman lokacin azumi yadda muke a masallatan mu sai a ce ai dole neman sai ya min gilafin ila gilafin dole sai daga bakara zuwa nasi ana cire fatiha ma ba a cewa daga fatiha zuwa na sai dai a ce daga bakara zuwa nasu an saba da haka amma farkon alkur'ani fatiha ce da za a ce daga fatiha zuwa nasu to sai a ce dole sai limami ya karanta tun daga bakara zuwa nasi wanda kuma ma anzalallahu bihi min sultan babban abin da ake bukata a cikin alkur'ani shine me shine at-tadabbur haƙƙin alkur'ani kenan idan ka haddace shi ka fahimci ma'anarsa to lura da ma'anar idan limami yana karantawa shin kana fahimta ko baka fahimta shin ayat ta ma tasiri a ranka ko ba ta yi ma tasiri ba wannan shine ita ce natija shine sakamakon amma ba yawan karatun ba kawai galibi jama'a sun ɗau ƙur'ani kawai don tabarruki haka ba dan a fahimci ma'anarsa ba kawai neman albarka shikenan daga wannan babu komai to ah, maqsad wato manufa ta saukar da alƙur'ani ba neman albarka ba ne kawai ana son ka fahimci menene ma'anarsa saboda an ka fahimci ma'anarsa wannan ma'anar za ta yi ma tasiri a rai za ta canja ma rayuwarka idan kana na ayyuka na laifi za ka daina to shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa faqra umma ta yassara min alquran to shi yasa ba sharadi bane a ce wajibi ne dole sai mun soke alqur'ani sawa'an mun fahimce shi ko ba mun fahimce shi ba kuma yana da kyau musamman a wannan wata na ramadana musamman ko da tarjama ta alqur'ani mutum ya samu irin ayan da ake karantawa a wurin tarawihi irin ayan da ake karantawa a tahajjudi kafin ka je masallaci ka dan karanta ma'anarsu ka gani saboda karanta ma'anarsu da fahimta su zai sa ka ƙara jin daɗin karatun da limami yake yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace alim Allahu an sai yakunu minkum marada me yasa Allah ya muku wancan afuwar an san a cikin ku za a iya samun wanda ba su da lafiya wanda ba shi da lafiya sallar farilla ma akwai lokacin da take saraya a kansa in ya rasa yadda zai yi ta ya kasa shari'a za ta yi mai za ta kan akan wani lokaci a ce ya kyale rashin lafiya ba abin da ba rashin lafiya yana sa wasu ibadun su sauka daga kan mutum musamman azumi gashi Allah maɗaukin sarki ya ce idan a wa in kuntum marda aw ala safarin faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance ba shi da lafiya a cikin ku ko kuma yana kan tafiya an soke mai azumi bayan sallah ya rama azumin da ya sha to alim Allahu an sai yakunu minkum marda lalle Allah madaukin sarki ya san a cikin ku za a samu marasa lafiya wa akharuna yadribuna fil ard waɗansu kuma sun kutsa cikin ƙasa yabtahuna min fadlillah suna neman arziki shine ad-darbu fil ardi mutum ya shiga cikin ƙasa ya kutsa nan ya kutsa nan ya shiga nan ya shiga can saboda neman arziki neman halal wani baya zama yanzu wanda ya shiga cikin tafiya ko da yaushe daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza ko daga lungu kaza zuwa lungu kaza ko daga tasha kaza zuwa tasha kaza a wajabta mai lalle ko da yaushe sai ya kiyamul laili ba maki yanayin jikinsa ba zai ba shi damar da ko da zai sallar ba ya yi ta yadda ya dace tunda ba shi da lokaci tsayayye nashi shi mutumin da aka ce matafiyi ne baka san irin yadda aran misali zai samu kansa ba ba mamaki ya kasance a halin da ba wani lokacin ma kwata-kwata ba zai iya aikata wata ibada ba saboda ya shagala yana kan tafiya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah suna neman falala ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah waɗansu kuma suna can sun tafi wurin jihadi fi sabilillah waɗan suna can wurin jihadi kaga da ayyukan mutane sun kasu daban-daban to shi yasa aka yi musu rahusa aka yi masa sauki cewa wannan kiyamun lailin ba wajibi ba ce ba dole ce a kansu ba idan mutum ya samu dama ya sami yanayi ko da yana cikin wannan halaye wato ya iya yi idan kuma bai samu dama ba bai sami yanayin yi ba to ba wajibi ba ce a kan shi Allah ya ce faƙar umma ta yassara minhu to dai in ma kun samu dama ɗin kuna cikin wannan halin gwargwadon yadda kuka samu dama ku karanta daga cikin alkur'ani ku karanta allah ce wa salata ku da sallah kaga aka ce ku tsaida ta shi yasa kullum abin da muke faɗakarwa a kai shine sallah tsedata ta ake bayan ta kawai ake ba ba za ka taɓa jin wani nassi a cikin qur'ani ya zo ya ce ma wa sallu ba ku yi sallah saboda ba kawai mutlaku sala ake so ba ana so a tsaye da sallah idan baka tsaye da sallah ba baka cika rukunanta ba ba maki Allah madaukin sarki ba zai karbe ta ba kamar yadda muka faɗa ran nan cewa akwai lokacin da mutum zai sallah ba zai samu ladanta ba sai kashi ɗaya bisa da goma gwargwadon yadda zaka kyautata ta gwargwadon yadda zaka samu ladanta shi yasa kullum kiran da Allah yake mana wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka wa aqridu Allah qardan hasana ku ba wa Allah rance wanda wannan rance rance ne mai kyau saboda lokacin da zaka zo za a mayo ma za a mayo ma da linkin balinkin ɗinsa ne shi yasa ka rance ne mai kyau shine wa aqridu Allah qardan hasana saboda ba za a baka yadda ka bada ba idan aiki kwaya ɗaya kai idan aiki kwaya ɗaya kai na alkhairi za a linka ma shi sau goma ba maki kuma a talinkawa a talinkawa a talinkawa har yadda ba shi da adadi to shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce wa aqridullaha qardan hasana ku ba wa Allah rance wanda yake rance ne kyakkyawa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah haƙiƙa wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da za ku kaddamar duk abin da za ku gabatar wa kanku mutum zai aikata na alkhairi ka gabatar da shi tajiduhu inda Allah za ka same shi gobe kiyama a wurin Allah Allah baya tauye kowa haƙƙinsa idan ka kyautata Allah maɗaukin sarki zai kyautata ma duk abin da ka na aiki kyakkyawa Allah maɗaukin sarki zai sakanta ma da wannan aiki bal zai ƙara ma ma akan abin da ka ba kawai abin da kai yi ɗin zai baka shi kaɗai ba sai ya kara ma wani shine ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah duk abin da kuka yi na alkhairi duk abin da kuka yi na alkhairi Allah maɗaukin sarki zai da kuka batar na alkhairi za ku same shi gobe kiyama wurin Allah huwa khairan wa a'zama ajara zai kasance alkhairi kuma ya kasance lada mai yawa wastaghfirullah Allah maɗaukin sarki ya ce ku rinka yawan istighfari ga Allah shine wastaghfirullah ku rinka yawaita istighfari ga Allah ko lokacin da aka tashi sallar dare yana daga cin abin da ya waje ba a kan mutum kuma ya kamata yawaita istighfari saboda kamar yadda muka faɗa a hadisi cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya lazamci istighfari <laughs> duk wanda ya lazamci istighfari ja'alallahu min kulli lahu min kulli hammin faraja duk wani abu na bakin ciki Allah maɗaukin sarki zai yaye mai duk wani abu na kunci na rayuwa da yake cikinsa Allah maɗaukin sarki zai yi mai wannan abu shi yasa kullum Allah maɗaukin sarki yake kiran mu cewa mu rinka yin istighfari wastaghfirullah mu koma ga Allah mu tuba ga Allah mu yi wata istighfari kada wato harshen mutum ya rabu da istighfari saboda irin halin da jama'a suke ciki na saban Allah na keta haddi na Allah subhanahu wa ta'ala idan ba da yin istighfarin ba idan ba da yin istighfarin ba yaushe za mu kai labari ba za mu kai labari ba cikin wahala za mu zauna to shi yasa Allah yake ce mana wastaghfirullah wato ku nemi gafara daga Allah subhanahu wataala ku istighfari inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan yi wa bayansa gafara ne rahimun kuma mai jin kan bayansa ne a lokacin wannan karatu namu ya zo ƙarshe da fatan abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya fi mana yan uwana sai mun haɗa shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور